Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kuma ko'ina kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu ba baya ko kiri. Wakilin kasar Sweden a Majalisar Ɗinkin Duniya Olaf Skog ya faɗa a jiya Juma'a cewa ƙasarsa tana iya bakin ƙoƙarinta na taimakawa wurin kawo ƙarshen tankiya da ake fama da ita a yankin ruwan Koriya ta hanyar karɓar bakoncin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong hu a ziyarar da wasu masu lura da al'amura a duniya suke ganin zai taimaka wurin shirya ganawa tsakanin shugaban amurka da na koriya ta arewar ya ce tanke da ake fama da ita a yankin ruwan koriya ita ce babban kalubale da yanzu duniya ta mai da hankali a kai don haka idan sweden tana da rawa da za ta taka a wannan fanni ya ce shi ne abin da suke kokarin yi in ji yana faɗa wa manema labarai a birnin new york minista Ri da firaministan sweden stefan löfven su yi wata takaitacciyar ganawa a birnin stockholm na sweden a jiya juma'a kuma mai magana da yawun löfven ya ce ba zai wani ƙarin bayani ba a kan abubuwa da suka tattauna skug ya kara da cewa ana sa ran tattaunawar ta stockholm za ta samar da yanayi mai inganci da zai kai ga shirya ganawa da ake niyyar yi tsakanin amurka da koriya ta arewa sai dai ya ki amsa tambayar da aka masa ko sweden ce za ta amshi bakoncin ganawar tsakanin shugabannin guda biyu ya ce muna dai ba da taimakonmu ne ta yadda za a shawo kan tankiyar da ake fama da ita a yankin ruwan koriya babu wanda za a kori yanzu wannan su ne bayanai da fadar white house ta yi wa manema labarai da kuma ma'aikatanta da suke cikin fargaba shugaban ma'aikatar fadar shugaban amurka john kelly ya tattara wasu ma'aikata a jiya juma'a kuma ya faɗa musu cewa kada su damu in ji sakatariyar labaran fadar white house sarah huckabee sanders ta ce mu ci gaba da aiki kamar yadda muka saba yi a kulli yaumi kuma shine mu zo aiki mu yi kuma mu yadda ya kamata sanders ta yi wani rubutu a shafinta na twitter da yammacin alhamis inda take mai da martani a kan labarin da ke cewa shugaba donald trump ya yanke shawarar koran mai bashi shawara akan harkokin tsaron kasa hr mcmaster ta ce ta yi magana da shugaban kasan kai tsaye a daren na ranar alhamis sanders ta faɗa wa manema labarai a jiya juma'a ta kuma ce shugaban ƙasa ya umarce ta ta isar da sako ga general mcmaster cewa wannan labari ba gaskiya ba ne ta ce yanzu haka shugaban na ganawa da shi to amma ko za su tattauna wannan batu ba ta da masaniya a kai jim kaɗan sai ga mcmaster na ficewa daga fadar shugaban ƙasan kuma ya faɗa wa manema labarai cewa sara ta ba da gaskiyan labarin cewa ba gaskiya ba ne ya ce amma dai lallai ne kowa zai bari fadar white house idan lokaci ya yi 'yan kasar masar da ke zaune a kasashen ketare a jiya juma'a sun fara kada kuri'an kwanaki uku na zaben shugaban ƙasa ana sa ran shugaban masar mai ci yanzu abdul fatah al-sisi zai doke abokin karawansa ɗaya tilo musa mustapha musa da ke jagorantar jam'iyyar algad wanda a baya ya bada goyon bayansa ga al wannan zaben ya ja hankalin wakilan majalisun amurka da ma 'yan asalin ƙasar da suke zaune a ƙasashen waje a cikin wannan mako wakilin majalisa na bangaren jam'iyyar democrat jim mcgavin ya ce shi da wasu abokan aikinsa sun fara shirya wani kuduri da zai warware damuwa da suke da ita akan abin da suka kira rashin samun zaben gaskiya da adalci mcgovern da ke jagorancin haɗin gwiwa a hukumar kare haƙƙin mul'adama ta tom lantos ya ce duk da kasancewar masar babban abokiyar amurka ce bangarorin majalisun amurkan sun dace bai ɗaya akan wata damuwa akan abubuwa da suka faru kafin zaɓen ya ce abubuwan da suka faru kamar tsoratar da abokan takara da kulle wasu manyan 'yan takara da kuma yin katsalandan a harkokin ƙungiyoyi masu zaman kansu da kafafen yada labarai hakan dai sun rushe inganci da kuma kimar zaben inji mcgovern ya kuma kara da cewa ba za su kyale ko kuma su zuba ido ana aiwatar da tsarin kama karya a masar wanda hakan zai kara raunata tsarin demokradiyya a cikin kasar ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau a yau asabar ne ake sa ran afghanistan za ta shirya wata gagarumin tattaunawa da pakistan domin nemo hanyar karfafa yarjejeniyoyin tsakaninsu duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. barkanmu da dawowa daga shakatawa. Wai irin wannan waka mai daɗi eh, kamas. Kin san mawaka da yarensa kala-kala. Eh, an dai cashe rawa ko ba komai sunan eh, mawakin Ahmad Shanawa. Ah lalle kam an shana. Dan Jos ne. Ai mu ma nan mun shana a filin Abadi ya huce mun na da kyau kuwa. To suna na Usman Kabar kamar yadda aka saba ji kuma sai gane da bakuwan murya da wa muke magana. To suna na Daula Salim. To Daula Salim barka da shigowa. Barka ka dai Usman. Wato baki bari ya huce ba sai ga ki a ciki. Ah ina ai a bar ya huce shi zai kawo rabon wani bari kafin mu je ga yan kila yan labaran da za su biyo baya za mu fara ne kamar da aka saba da yan gaishe gaishe ta murna ne da dan ta'aziyya inda akwai kamar zan fara ne da sakon ta'aziyya ga wani abokinmu mai suna Hassan Biyu wato kwamanda kenan wanda Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa eh, sunan mm. mahaifin nasa malam sa'idu biyu wanda muka oh. fi sani mu a unguwar sarki da baban kwamanda oh, wanda kuma muke fatan allah ubangiji ya gafarta masa a matsayinsa na tun muna ra da muka san shi mutumin kirki ne sosai sosai wanda kuma duk mm. yaran da suke unguwa ina irin abin nan da ake cewa da idan kai laifi makoci ko abokin uba ko wani abu zai hukunta ka to yana da wannan karar da cewa ba sai ɗansa ba kowa yana iya tsawata masa eh saboda haka muna fatan Allah ubangiji ya gafarta mu malam Sa'idu biyu ya masa rahama a matsayin shi na wanda ya zama uba wurin yara da yawa daga cikin mu to mun gode kwarai kuma da sanarwar da aka turo mana na sanar da mu cewa ya rasu din to daga nan yanzu sai in tsallaka zan je ga sakon gaishe-gaishen ne zamu tsunto ne daga shafin mu na abari ya huce na majalisar mu ta can shafin facebook sakon farko ya zai tafi ne na gaisuwar fatan alherin a bar ya huce zuwa ga hannatu abdulaziz sai kuma hawa musa da rizkat adam suleiman da kuma polycarp mundi sai sakon gaisuwar fatan alherin na bar ya huce zuwa ga shafa'atu idris da hanan macuda abubakar isgogo Allah ya sa na faɗa daidai <laughs> sai kuma Sani Bala da kuma Amina Abbas sai Rahina Abdulrahman sai wani sakon gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga Zainab Baba Isa da kuma Sadiya Gama da Usman Kusum to ina ga Kusum Usman ne to diyan da ke sau lokaci shafukan sai su juya ma suna juya suna haka ne wata na nasu fara sunan faɗin sunan mahaifi wata na su fara faɗin sunan ka wannan haka yake to sai mm. sakon gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce har ila yau zuwa ga goni baba da kadiri jubo da kuma abdullahi babangida sai adamu sama'ila na amare mm. sai kuma asi zubairu da kuma zubairu abubakar sai asiya zubair ita ma mm. to sai kuma adamu babbana da kuma muhammad aliyu funtuwa sai sakon gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga lawal yahaya funtuwa da muhammad ummi jamila da kuma Jamila Zakari da Fa'ilu Ɗanladi Mahuta sai sakon gaisuwar fata alherin na abar ya wuce zuwa ga Babu gana alhaji nuciya watikal allah ya sa na faɗa daidai sai saƙon gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga ɗanladi abdu da kuma siyama umar daga ƙarshe sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce yan warƙoƙin da ke hannu na daula zai je ne zuwa ga haruna s dan zomo da kuma ibrahim zubairu gosho da zainabu umari sai Babangida yusuf na faɗa da kuma yahaya bello sai muhammad muhammad da kuma fatima rabi'u hassan sai queen zainab sani a ƙarshe da hassan galadima da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji to usman sanne da ƙoƙari to saƙon mu na yau na abari ya huce su ne zuwa ga yusha'u haruna tare da isiyaku ladan sai kuma saƙon mu zuwa ga kabiru barde tare da fatih sweet bashir sai kuma rabin musa sai kuma saƙon gaiso mu na abari ya huce shine zuwa ga haruna m wada tare da sadiga ibrahim muna kuma mika sakon gaiso mu zuwa abdulhamid sale tare da janan baba tare da kuma nuhu ismail tare da khadija yusuf duk muna mika sakon gaiso mu na abari ya huce zuwa ga abdullahi s bomai tare da sa'adatu musa tare da kuma halima umar sai kuma injiniya ayuba karofi tare da kuma halima umar da kuma musa ya kasai sakon gaiso mu na abari ya huce zuwa ga ɗan ladi Umar tare da Hamisu Adamu da hmm. kuma Ade Farisu hmm. Francis da kuma Abdulsalam Hadiza wata kam Hadiza Abdulsalam ka gani eh, nan sun juya an juya yawwa eh, eh kamar yadda muke <laughs> magana kenan tare da Usman Mustapha da kuma Abdulrashid Umar to sai sunaye na ƙarshe a hannun na wata kan a cikin sakonnin mu ne waɗanda muke ma fatan alheri a cikin filin mu na Abari ya huce sakon mu zuwa ga Abdulbasi Muhammad Yahaya tare da Zinar Yalwa da kuma Nana Ishaq da kuma Hauwa Garba tare da Goodluck Sterling da kuma Isa Abubakar. To duk muna maku fatan alheri a wannan fili namu na a bari ya huce. Haka yake daula mun gode kwarai. Sannan Usman. Na shiga ban dauka ba baya fidda barawo ba. A gida na biki ga kyawawan yan mata sai na zaba. Tunda akwai ni'ima gare su kwarai magana ce babba. Waka ce sana'ata ba za na yau sata. tuni kamun zana so da ta yaki ɗiba ruwa a cikin kogin soyayya zana rakaki ko kasuwa zaki je akan keke na zan tuka ki ina zamo garkuwa a gare ki babu mai raina ki To kin san dai mu duk wanda ya shigo shirin nan to sai fa ya tarari mutane da labari sai ya musa mabudin kunnuwa. Saboda haka daula wani labari zaki ma masu sauraro mabudin kunnuwa na lale marhaban. Lale marhaban. Eh. To zan ba da labarin dan filla da mm. makwabcin shi Usman. Mm. Akwai wani dan filla sai makwabcin shi ya zo ya ce yana son ya tafi hajji. Mm. Ya ce a'a na gaya maka kakka tafi wannan hajjin fa kakka tafi wannan hajjin mhm. sai makwabcin shi ya ce to ai shi kam sai ya sai da sanayen shi ya mm. tafi aikin hajji Allah dai ba ɗan fulanin nan mm. iko ya sai da shanu aka biya kujera aka tafi makka mm-hmm. aiko ana isa saudiya ba da dadewa ba mm. sai allah ya mashi rasuwa shi wancan shi wancan sai aka kira makwabcin shi dan fillo sai eh. aka ce mashi ai allah ya maka zaka za rasuwa dama kuma gashi ya ce kai je dama gashi ya ce kai je ya ce to ai daman nisa na san za a yi haka shi yasa tun daga farko na bashi shawarar kai ya tafi aikin hajji to shi ya san zai mutune ai dalilin da yasa ya ce haka ka eh. tsaya ka ji in kai ka ai dalilin da yasa ya ce haka ya ce to ni mm. dalilin da na hala shi zuwa wannan aikin mm, hajji mm. daman ni na sani kana ce gidanka Allah ya kashe ka Mallanta na ka tashi ka kai kanka har ɗakin shi har gaban shi Allah sai ji shi za a rina to <laughs> shi ban da abin shi ba Allah gidan shi ne <laughs> to ai kuma shi ne fa wato da dai an ce nan ɗakin Allah ne ya biyo ka gida ya kashe ka eh. to shi bai ga dalilin da zai tun da can an ce ɗakin Allah ya bi eh, shi har ɗakin shi ba to ga shi ya kai kanshi shi ya sa kai dangi na abin da suka ga dama kai to to to ai ne ana taɓa gaya Alhaji wanda shi ma aikin hajin aka gama yace yace aka ce ka tashi ka tafi min sha'a muna jiran mai gida Ah, ana jiran eh, mai gida eh, ke shi ya zaci da an ce ɗakin Allah ai za a shiga a ga oh, komai za a shiga a ga mai gida an eh, zo har fadan mai gida ai dole su su karara ne ba wani dungu shi ba fulata ni ba dungu yanda ya fahimci abu kawai haka zai gaya maka to to wannan shine na ce to yanzu me sunan wannan akwai wanda na ji labarin da kika sa mana ɗazu ne nike son gaya mutane wani labari kenan na wanda faɗan addini ya tashi okay ah, wannan eh, labarin eh. To Usman wannan labari ne wani ne ya aiko mana shi daga Jalingo a jihar Taraba mai suna Yunusa Ibrahim. To mun gode sosai. To faɗa addini ne ya kaure mallam eh, Usman da faɗa addini ya kaure mutane ana kasuwa. Kowa dai yana ta kan shi aka ta shi sai wani mutumi sai ya yi da gudu ya bi ta wani hanya. To hanyar da ya bi yana faɗawa sai ya ga wani gini. to yana ta murna Allah ya kawo shi inda zai boye eh. sai ya fada ciki mm. yana fadawa ciki sai ya ga mutane irin duk an natsu kowa dai yi shiru ya eh. tsaya aiko bai san ina yake ba eh. ashe wajen wani bauta ne shi kenan sai aka kira shi sai aka ce to kai musulmi ne kai ko kirista ne kai dan to ina jin wajen wajen yin addinin kamar coci ne yawwa sai aka tambaye shi musulmi ne kai ko kirista ne da ya kalla ya kalla ya fahimci dai a coci yake kai coci fa na gudu a shi sai ce to eh. ai ni kam eh. krista ne yawa sai aka ce to ka bude mana filin nan da addu'a dan saboda <laughs> samu mu ci nasarar wannan <laughs> in ga ta makareci <laughs> shi ne sai ya tashi ya kalla ya kalla ya rasa ta ina zai fara to shi ne kawai abin da ya tuna ya tuna cewa dai ya sa ana cewa haleluya eh, shi ne sai ya ce to kowa ya ja <laughs> kowa ya ja halalluya kafa goma sha biyu jama'a daga nan labarin ya kare wasu <laughs> ake kama ga nake cewa yana da muhimmanci wato kin ga kamar yanzu akwai wani lokaci zaki ga ina maganan cewa mhm. eh, yana da kyau sanin al'adu da addinan juna. Saboda wani lokaci baka san yadda abin zai kama ba kuma in ka sani zai kawo muku fahimta a tsakanin ku shine ake magana ai kamar irin wannan fadan da kike cewa na addini mutane ba su ma san addini ba sai a tsakalo fada in aka fara fada karshe sai ya dawo kanku shine ake tambaya wai shi waɗanda suke fada ce kama shi shi da aka kama can shi aka ana tsammani kai ba shi ne ce ni musulmi ne aka ce ƙarya ne karanta fatiha karanta fatiha lalalala tirin tirin ya karanta ta ya karanta ta ya shi kawai yana eh, ji so sai yake tambayan ɗaya ya yi daidai <laughs> wai yake tambayan wai yake tambayan wani abu sai karanta ma ba eh, wai ya yi daidai <laughs> <laughs> to ji yi ne ai babban magana ke dan ya Allah Allah ya sabu daji to to wato ran nan kuma wani labari nake son dan kyankyasa muke wani wani wani wani santini wata mm. tai kwarai da gaske dama na ce zan kama ta ai sai na zo nan wato kila in ne in ta yi sa'a in ɓoye sunanta in ba ta yi sa'a ba kawai yin faɗa. A goma a fallasa ta ne don ta san kanta. A in ta ji ta san ita ce. Wato ina gaya miki muka ci abinci ta kawo muna cin shinkafa tana cin shinkafa mun raba muna ci. Kenan. Mm. ta kalli kwamfutar ta ta kalli shinkafa ta ci shinkafa ta dan taba kwamfuta ta ci shinkafa me take ta samu ta dan dai gama shinkafa nan ta tura kwano gefe tana kora kin san in ka ci abinci ka kawo abin shan ya fi shigewa ya fi shigewa kawai sai ta dauko za ta sha kina ji da ta kai karan shayin nan ya je kan shinkafa nan ya cewa ta yi kin san to an karrama rahama sadau a ah, wani cibiya a new york wata mm, mm. kungiya daga karkashin majalisar dinkin duniya yace eh, ah, ina son in ce an karrama rahama sadau din nan a wannan labarin shin na ce majalisar dinkin duniya ta karrama ta yi daidai <laughs> har zan ce mata eh, ya yi daidai wannan musamman a garin shinkafa a garin shinkafa da eh, lemu eh da lemu sai Eh. sai dai na haɗi kin gane wai ki gane laifi tudu ne za ki ji abin da ya faru sai na haɗi eh. sai na ce mata a yayi mana yi mm. karrama ta kungiyar da ta karrama ta karkashin majalisar ɗin ta ce kwarai kun ce to kawai an karrama rahama sadau mm. shi kenan sai can kuma ya ta haƙura can wai to tunda ita ta dada sai kai mutanen mu yadda suke tunani wani lokaci sai na ce mata wannan abin da kike gani wai sha'anin mu shine da hatta jami'a ta A biyu da kike gani mm. to ni ma ban sani ba ko santin nan hatta jami'a to kai kana cin wani abu ne shinkafa nake ci magana ah, gaskiya to ai santin ma dai kun eh yawa to ai laifin lafta mun tai bari ki je ai ce mata nace ai kin ga jami'a Ahmadu Bello ta Zaria ma mm. da an so yin ta a Kano ne ah, ah, eh amma aka ce aka ce sam ba za a yi ta a Kano ba saboda mutane sun san ba za a kawo musu samun al'amari ba <laughs> wai sai shine da ne wannan wai ta kalle ni ta kyalkyale da dariya kamar ni bai ba ita ta tsokalo magana <laughs> sai shine ta take ga ka almasi ka almasi dai shi ya yanke hukunci ibrahim ka almasi ya ce ai wannan santi kawai laifi ko kowa ya yi santi nan to Ahmadu Bello Kano cewa Ahmadu Bello zai cewa akai za a yi ta a kamfanin shinkafa a ci ake a gonar shinkafa a ci ake a garin kura kin sa ana ake noman shinkafa sosai <laughs> sai wuraren garin kura din nan kila garin kura din nan da ya kamata a ce da can aka gina ta <laughs> to wallahi na yadda na yi santi ban yi ba amma ita ta ki yadda ta yi santi ni shi ne matsala ta <laughs> to a shi ne ake ce wa santin da eh. haka ai santin baka taba yadda da kayi to to ita dai gaskiya Maryam bata da bagare ni na dan yadda mm. dama na ce sai na zo nan zamu haɗi ai <laughs> dole saboda lokaci dole bai tattara ina mu ina mu a nan insha Allah mu sallama sai kuma mako mai zuwa Allah zo za mu sake dawowa to daula to ka ku ce na boko a duhu ɗaya daga cikin sababbin ma'aikatan mu kenan ki bari ya huce a ina kuwa kai ya kawo rabon wani yawa to mun gode sosai <laughs> to mun gode jama'a saurare mu bako na gaba a cikin shirin a bari ya huce yanzu kan a madadin daula salim sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa na bar su magiya hawan dutse igiyar ruwa mai sarse ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa wasu ke aikin Allah wasu sun samu duniya suna ta ɗiban wasu ko ba su da komai kullum idan su da kwalla ya mu don Allah yo so jina da amana sannan mu zauna lafiya mu canza halayen ba saboda rayuwar gaba ta da tabbas mun dutse igiyar ruwa mai sarse mm-hmm. ragayar dutse ajalin mai daki sai rayuwa da akwai matsala da mai da mai faka fuskanta el mu'az bari zancen nan rayuwar mu akwai muni kowa daga ya juye hausawa sun juye yaran ma duka sun juye. daga ya ta bunƙasa ba aure sai dai yawo da aka ta malam zango ai laifin na samari ne a a a na iyaye ne wasu sai kaga sun bar 'ya'ya na ta ɗaukar nauyinsu ce kai elmuaz wace baiwa ce za ka ga yarka cikin daula baka san sana'ar ta ba ma za ka ga wai ta sai hala rayuwa sai da haula adamu zungo akwai illa eh tabbas fa akwai matsala burin kowa dai daula gumba dutse igiyar ruwa mai sarze mm-hmm. ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo eh sai Allah ya ji tausan ku. Yari mafaɗan zango, wasu sun ce ka kwafsa wai dan ka faɗi halin su. Kai kyale su da shirman su dama kowa ya san su. Mai son ya ji sunan su ya bi ni zan su. A'a a zango da ka bar su, dan nema ai na san su. Zango mai zamani A kaga wannan zamani. El Mu'az da ka bar ni, halayen fa mu ne. da akwai kaddara da ta zo sai face a ce Allah gidanka da ya kone ka ji haka sai Allah motar ka da an sace. To madalla, da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin karamin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. wayya zancen naira to in kai kuɗi yanzu ba a gaya maka sai Allah sai a ce ai mun san shi da can ba shi da fosisi daga ya su lasisi abuja kila suka yi pc ko jini ko kan yaro ko kuma an bata bayan shi kaji sun manta kwai allah da ya talauci ya yi daula eh, eh, kunji adam zango hmm, Zan cika zai girgo saurara buje zan casa